lura da yadda talauci da fatara suka yi wa wasu 'yan kasar ta nijar katutu musamman waɗanda ke zaune a karkara ya sa waɗannan ƙungiyoyin fafutuka haɗa gwiwa da ƙungiyar 'yan majalisar dokoki masu yaƙi da talauci don samar da hanyoyin warware ta ta hanyar gudanar da ayyuka na zahiri kamar yadda honorable baraka yusuf shugabar kungiyar 'yan majalisa masu yaƙi da talauci ta shaida mun kwarai ko talauci ba akwai shi muna kokarin mu dai mu ga eh, matakai ya kamata a ɗauka don a rage shi talauci dai akwai shi kowane fanni cikin ƙasar nijar kamar yanzu kun gani kaka ce za ta suke ta gaba mutane da kaka ta yi mazamnan karkara da an samu abinci sai kaga ana bazarar da shi kenan kaga wannan wata hanya ce wadda wani ya ce ku zo mu tallafa muku ku je a waye ma mutane ka bisa kan sa'ada na maka su wadda suka samu wani wuri kuma mutane ne ga sunan nan talauci ya hana musu zama sai su bar ƙasarsu su ta wani zai ce a je wuri wannan wuri ka abu da kuka samu muna iya mu tallafa muku kuje a waye musu kai bisa kan tahiyar nan da nan da suke ana tahiya da yara goye wani na shayi duka wannan ana iya waye ma mutane kai su sake sake hali shugaban kungiyar alternative espace citoyen malam musa cangari ya bayyana cewa la'akari da yadda waɗannan 'yan majalisa ke nuna alamar yin hoɓɓasa domin samar da walwala ga talakawa ya sa kungiyarsa haɗa kai da kungiyar ta 'yan majalisar dokoki a wannan tafiya a can baya mun yi aiki sosai bisa masalan karamcin abinci a kasanmu eh, mun ga 'yan majalisa lalle suna iya su yi aiki na a zuwa gani suna iya su kawo kukan talakawa suna iya su dauki Eh, niyan sa a yi eh, doka wanda za ta kare mutane da bala'in yunwa da sauransu kuma tilas ne ma gare su su yi wannan aiki eh, ba tare da an sa wani son rai ba da sauransu. Shin ko ta yaya 'yan majalisar da ke jagorancin wannan yunkuri ke ganin takwarorinsu za su amince da shawarwarin da wannan taro zai tsayar? tambayar kenan da na yi wa dan majalisar dokokin kasa murtala alhaji mamuda dole ne mu gamu mu yaƙi wannan abin kuma an san shi ne katin tuwo a nijar talauci tunda ba abin da za a yi da talauci kenan ya kamata a yaƙi kuma insha muna da goyon bayan duka majalisa kuma ita kanta gwamnati na san muna da goyon bayan ta bisa kan wani abubuwan dole a tsaya ta yaya za a yaƙi talaucin nan waɗannan hanyoyi ne za a bi eh, za mu duba mu gani kamar fannin noma da kiwo ya ne kamata a yi fannin kwanciyar hankali duka da wani fanni da ka sani kamar fannin ilimi wannan taro na gudana ne a wani lokacin da dubban 'yan kasuwar ya mai suka shiga cikin halin damuwa bayan da hukumomin babban birnin kasar ta Nijar suka kore su daga wuraren da suke hada-hada saboda zargin su da kafa shaguna a wuraren da doka ta hana matakin da wasu masu sharhi ke ganin zai yi illa sosai ga tattalin arzikin kasar wacce dama jama'ar ta ke kokawa akan rashin kuɗi a hannu kamar yadda gwamnatin da kanta ta ba da sanarwar rashin wadatattun kuɗaɗe a aljihunta a dalilin faɗuwar farashin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a kasuwannin duniya in ji ta sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger